وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون mushrikai cikin taurin kai da jan kafa wajen imani suka ce ina ma an saukar saukarwa da Muhammadu wata aya da ta saba wa al'ada wato Mu'ujiza. don ta zama hujja daga ubangijinsa akan gaskiyar abin da ya zo da shi ya wannan manzo ka ce hakika Allah yana da ikon saukar da aya kamar yadda suke so sai dai mafi yawan mushrikai masu neman saukar da aya ba su san cewa saukar da ayoyi yana kasancewa daidai da hikimar Allah ba ba daidai da yadda suke so ba kuma da ya saukar saukar da ita sannan suka ƙi imani to da ya halakar da su.